Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa daga sashen Hausa na Radio France International tare da Bashir Ibrahim Idris. Kayya aja asu mawu hiroyin dara Kayya aja asu mawu dara kan rawo. Idan kuna biye da mu a cikin wannan shiri, a makon jiya mun fara gabatar muku da aikin da wani matashin injiniya a birnin Maiduguri da ke Najeriya ke yi, wato Mustapha Abubakar Gajibo, wanda ya kera wasu motoci masu amfani da hasken rana da kuma samar da inda ake musu caji, kuma tuni aka fara aiki da su a jihar ta Borno. kolo yana taraye ya zai rabe rabe kolo kolo kuma A wancan shirin kun ji ta bakin wannan matashi dan shekara talatin da yadda ya fara aiki da kuma yadda waɗannan motoci ke aiki. Yau za mu ɗora inda za ku ji ta bakin wasu mutane da suka shiga irin waɗannan motoci da ake aiki da su yanzu haka a birnin Maiduguri. kamar yadda suka shaida wa Bilyamin su. Sherim ce jaye, ashinyi mulami yaroyin yi wason ni tare da wani malami wanda ya shiga wannan mota kuma zai mana bayani yadda ya ga mota na yake a malam zaka gabata mu da kanka a sunana abubakar mohammed to gashi na ka shiga wannan mota wanda yake aiki da haske rana kamar ya kaji da ka shiga wannan mota wallahi ni dai na ji ta daban saboda eh, da na shiga dai ban ji wani kara ba ban ji kuma kawai ji na tana tafiya su haka kawai ka bayan da na saba shiga sauran motoci ba kuma a gaskiya yadda na ga yadda ake tara ita din ma kawai na ga an daddana wasu nambobi ne kawai sai na ga ta fara tafiya ba ma kulli ake danna a ba ma kulli wani kawai na ga an daddana wani na'ura ne kawai a cike na ga kawai ta fara tafiya ah, muna da wannan ci gaba ni a turai ma nake ganin irin wannan ko a tv ko a wani waje kuma gashi ya zo har locality mu so gaskiya abin ci gaba ne kuma zai yanzu kaman abin da zai iya kawowa kaman ah, hayaki da sauran kararraki da yake damun mutane insha Allah in wayannan modoji sun yawaita za a samu raguwa sosai insha Allah ci gaba ne a jihar Borno to gani tare da wani shi ma wanda ya shiga wannan mota zai gabata da ni sunana ali abubakar gaskiya na ji daɗi sosai especially zaka in ka shiga very comfortable ba kara ba ma hayaki ba ma kasancewa mota tana tafiya ba sai dai kawai tafiya take yi in aka siya ma in ka jinguna ba ma kasancewa tana aiki ba wajen kuma farashi kam ba magana ma gaskiya dan drop da ake ɗauka 70 80 naira zaka same shi akan naira 50 kacal kuma zai biya ma bukata har fa mutane roshin suke dan shiga wannan wannan motar. Gwani Modu, a gaskiya dai na matukar mamaki sosai akan ban taba tsammanin da wannan abubuwan muna gani a TV ne wasu jihohi amma yau kuma Allah sa mun ga ta zama gare mu. Sai da lokacin da na shiga ne ban tsammanin muna ta cikin mota ba saboda zaka ga ba kara ba takura kuma ga space zaka samu iya ga zauna. Kuma a gaskiya yadda suke ɗaukan mata fasinjoji sun yi matukar burge ni dan shi yasa ma nema nake yau nake sha'awar shiga naira hamsin a rayuwar yanzu na mutum zai ce ma za a samu discount na naira hamsin a cikin mota gaskiya ya sun yi matukar kokarin burge mutane. Ta bakin wasu mazauna birnin Maiduguri da ke Najeriya kenan. To wakilin namu Bilyamin Yusuf ya kuma ji ta bakin wasu ma'aikatan da ke aiki a karkashin injiniya Mustapha Gajibo kuma ga yadda zantawarsu ta gudana. ya indi ke mana zama arida kora mango ya yin dara kara za ga mun sunanka sunana hasan Mustafa to gashi na ganka a inda inda ku ma'aikatan da kuke kera motoci kamar menene yake gana eh aiki na nan ina electrical team ne mu ne wanda idan mechanic suka gama nasu zamu zo mu yi wiring na batteries sannan masa su battery management system namu wato bmx sannan kuma masa su electric motors duk mu tabbata sun zauna a inda ya kamata kuma kana makaranta ne eh na gama diploma na shine ka zo ka fara aiki a eh shine na zo na fara aiki a kake karanta makaranta a makaranta na karanta fannin animal health production ne kuma sai na zo nake yin ah, electric work ana kuma ka kai tsawon wani lokaci kana aiki a eh gaskiya na jima ina shi aikin electric work din akalla da na kai shekara biyar hakan nan ina wannan aiki a nan din yaushe tsawon wani lokaci ko kuke kuke aiki a nan eh a nan yanzu haka dai mun kai wata takwas hakan nan zuwa bakwai hakan takwas zuwa bakwai hakan nan mun kai yanzu ya kaji kai ka zo ka fara aiki a nan eh a gaskiya na ji wani yanayi mai daɗi hakan nan gaskiya musamman ma da aka ce mu muka fara yin wannan mota ta electric a cikin maiduguri gaskiya na ji daɗi sosai to kuma wani kira za ka yi musamman ma matasa wanda ba sa zu ba sa irin su je su yi aiki sai su tsaya suna bin 'yan siyasa da su wani kira eh gaskiya ina kira ga matasa saboda gashi yanzu kamar ni a nan na karanta fanni ne ta dabbobi amma na zo na tsince kaina a wannan aiki musamman ma matasan mu da suke zuwa makaranta za su ce idan sun gama abu kaza sai wannan abun za su samu aikin shi kafin su ina kira ga matasa kuma wanda suke siyasa suke wannan ba wai ba za su iya bane idan sun zo sun sa hannu za su iya ba abin da ba za mu iya ba sai dai mu gwada tukunna to sunanki sunana firdausi habu yalwa kina makaranta ne eh ina makaranta na gama diploma na a ramat polytechnic eh, na karanta electrical engineering yanzu kuma yana university of maiduguri shekarunki nawa yanzu shekaru na ishirin to ga shi na ganci a kamfani kuna gyara motoci kamar me kike me wani fanni ne ke ana mm, ina fannin electrical technician mu ne masu sa in an saukar da mechanical parts mota za mu sa su solar su battery mu tabbatar da komai yana tafiya to ya cika jikin fara aiki a nan wani irin da aiki ka zaki zo ki wani ganin cewa ba kasafai ake ganin mata ma suna irin wannan aiki ba a nan musamman arewa na ji daɗi sosai duba dai ba kowace mace bane za ta tsinci kanta a nan to ni na ji daɗi gaskiya da Allah na gode ma Allah da na tsinci kaina a nan to wani kira za ki musamman yan wanki mata da matasa da su fito su nema ba su tsaya suna bin kororo ko titi suna koyon siyasa da sauransu mm, na jawo hankalin matasa dai kar su kai hankalinsu ga aikin gwamnati wanda su dawo aikin hannu saboda shi aikin gwamnati ba za a sa tsammani a samu wanda aikin hannu ɗan koyaushe za ka zama kana da abin yanzu kuma za mu koma wurin injiniya ga jibo domin jin ko sun samu wani tallafi daga bangaren gwamnati musamman gwamnatin tarayya ganin cewar mataimakin shugaban ƙasa yemi osimbajo ya je ya ga wannan aiki ganin cewa akwai kwanakin bayan mataimakin shugaban kasa ya zo har ya shiga motan ya abin nan me ya gaya maka eh ba sun mana alkawari sosai akan sun ce za su ba mu gudunmawansu da goyon baya su ga mun faɗaɗa abubuwan nan namu da muke to already da har yanzu muna magana da su kasan abubuwa da na gwamnati mm. eh, akwai hanyoyi da tsare-tsare da yawa da za a bi su har yanzu da muna kan magana da su yanzu kai a matsayin ka gashi ka gera irin wani an ce har kina fef ma akwai kamar motocin nawa ne kina fef nawa da gera yanzu haka so fa mun kera keke napep har guda gaba ɗaya zan ce kusan guda 45 ne wasu suna aiki a a lokoja a university na lokoja muna da guda goma sha biyar da suke aiki a wurin sannan akwai wayanda yanzu haka an gama kera su muna shirin mu shigo da su nan cikin garin maiduguri su ma za a fara amfani da su motoci muna da su guda goma yanzu haka wanda mun yi kuma yanzu haka muna kan kera wasu wanda zuwa karshen watan gaban nan insha Allah su ma za mu gama su to yanzu ya kake ji kai kana kanka an ka zo ne har ka kirkiro wannan bazi ya kake ji e gaskiya ina jin farin ciki sosai saboda abu ne wanda yau a cikin garin maiduguri mun fara shi kuma gashi nan ya yi attracting attention all over duniya yau gashi ina magana da radio france su kaga wannan ma abu ne na farin ciki sosai mama ya yi tsumme kana yi no zana dia ya yi gudun yi no zana a shan isha mama amma ni dun batafcin Ma sauraro yau ma a nan za mu dakatar da wannan shiri amma da ikon Allah a makon gobe za mu kawo muku shiri na ƙarshe da wannan matashin injiniya da ya samar da ci gaba sosai a jihar Borno da ke Najeriya. A madadin injiniya Mustapha Abubakar Gajibo da sashen Hausa na Radio France International sai kuma Bilyamini Yusuf da ya hidimar haɗa shirin. Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.